الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مجد الله السلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da biyar ga watan shida watan juma'a akhir a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiyya talatin ga wata ne wato ke nan ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiyya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka suratul shura lahu maqalidus samawati wal ard يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يوم ذا متاكي فرصم آية تقوم شاء أتكين سورة وانا مشين شيء من نبيه من الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك Ubangiji ce shara'a lakum min addini shara'a lakum Ubangiji ya shar'anta muku ko wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min addini ya shar'anta muku abin da ke alaka da addini ma wasa bihi nuhan irin abin da yayi wasitin sa ga annabi nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzanni a ban kasa kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahihul bukhari cewa annabi nuhu shine farkon manzo a bankasa a cikin hadisin shafa'a don lokacin da za a je wajen annabi adam dan yi ceto zai ba da uzurin sai ce itu nuhan fa innahu awwala rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard ku je wajen annabi nuhu din shine farkon manzon da Allah ya turo a bankasa Allah kuma ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di mun maka wahayi irin yadda muka yi wahayi ga annabi nuhu da annabawan da suka zo bayansa wannan zai nuna ba wani manzo kafin annabi nuhu wannan shine zance mafi inganci Allah ya shar'anta muku wani abu na addini irin abin da yayi wasiti da shi ga annabi nuhu alaihi salam wallazi auhayna ilayka da abin da muka yi wahayin sa zuwa gare ka wannan khitab abin wajahawa ne abin fuskantarwa ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma wasaina bihi ibrahim da kuma irin abin da muka yi wasici da shi zuwa ga annabi ibrahim wa musa wa isa da annabi musa da kuma annabi isa alaihi salam wato irin abin da aka shar'anta muku shine irin abin da aka shar'anta wa waɗannan annabawa da suka shuɗe annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa alaihi salam to menene wannan abin da aka shar'anta musu waɗansu malamai suka ce shine tauhidi domin kalmomin annabawa sun yi tarayya akan kira zuwa ga tauhidi kadaita Allah da ibada waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da abinda aka sharanta wa waɗancan ana nufin tahlilul halal wa tahrimul haram dangin ababen da suke na haramun a wajenmu shine a wurinsu dangin ababen da suke na halal a wurinmu su ne a wurinsu waɗansu kuma suka ce a'a mun yi tarayya da su ne wajen abin da ake kira da ذوات da Harimu الأمهات والبنات Walakwat haramcin mataye waɗanda dangantakarsu take ta kud da kud kamar mahaifiya kamar yarka cikinka kamar kuma yar uwa ya ko kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya yadda a shari'ar mu waɗannan auren su yake haramun to haka dama yake a shari'ar annabi nuhu alaihi salam da shari'ar annabi ibrahim da kuma shari'ar annabi musa da ta annabi isa shine ma wasa bihi nuhadin ta'limul ummahat wal banat wal akhawat haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce duka wannan fassara ta zo cikin aya aya ce ta ja bakin kuma ita ta fassara da Allah ce shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى to ga fassara din nan an aqimu dina wa la tatafarraqu fi ku tsayar da addini ta hanyar kira zuwa gare shi ku yaɗa shi a ban kasa ta hanyar yaɗa karantarwarsa da yin aiki da shi ku bayyanar da addini cikin maganganunku da ayyukanku dan wannan shine ikamatu dini tsayar da addini a ban kasa na nufin yaɗa koyarwar addinin a rinka jinta na nufin kuluru ta abinda addinin ke kira zuwa gare shi na nufin aiwatar da haka cikin maganganu da ayyuka Ai da addini aiwatar da addini ana mu dina wala ta tatafarraqu bihi kar ku samu sabani da rarrabuwa a cikin lamarin addini a cikin lamarin tauhidi wato kenan da'awar Allah zuwa ga waɗannan annabawa da suka shuɗe a baya ita ce da'awarsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta gino akan yada addini da kira zuwa gare shi da kuma harancin yin sabani irin sabanin da zai bayu zuwa ga yakar juna da gaba da juna an haramta mana wannan shine ma'anar an aqimu dina wa la tatafarraqu fi Allah ce kabura alal musyrikin ma tad'uhum ilayk kabura alal musyrikin ya girmama ga kafirai ga musyrikai ma tad'uhum ilayhi abinda kake kiran su zuwa gare shi na a ta Allah da ibada suna ganin abu ne mai girma suna jin kunyar gumakansu da suke tawassuli da su suna jin kunyar shugabanninsu da suka allantar da su da haka suke cewa a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja yanzu shi wannan manzo ya dunkule alloli gaba daya a cikin Allah daya Yanzu to shi kadai za a kira shi kadai za a nemi taimakonsa da agajinsa inna hadha la shay'un uja wannan ka abin mamaki ne wannan shine abu mai girma a wajen su suna ganin suna karantawa waɗanda suke kira ba Allah ba ba sa iya musu tawaye ba da haka da aka ce ku kira Allah kadai sai abin ya musu nauyi shine ma'anar kabura alal musrikina ma tad'uhum ilayhi Allah ce Allahu yajtabi ilayhi man yasha Allah yana zafar wanda ya so wato ainihin a cikin bayansa wa yahdi ilayhi man ne ubangiji yana shiryar da bawa da ke komawa zuwa gare shi al'amru ilayhi ta'ala lamari gaba ɗaya na shirya a hannun Allah yake wa yahdi ilayhi man yuqbilu ila ba'ati yana shirin da bawan da duk ya zo zuwa ga bautarsa ga yi masa da'a zuwa gare shi an gane ku wa ya fahimu sirra wal lutfa ittifaqul ummati ala dinin wahid shi wannan bawa sai ya fahimci sirrin da ke cikin al'ummomin da aka lissafa a baya su yi tarayya zuwa ga addini da don haka da yayin uwa wannan aya tana kira zuwa ga haduwa akan addini haduwa akan wahayi kar a cikin lamarin wahayin da Allah ya saukar wannan kuma abinda aka yi horo ne da shi da waɗancan annabawa da suka zuɗe a baya wanda su ne mafi girma za su yawa darajar annabawa waɗansu ma malaman tafsiri suka ce su ake nufi da ulul azumi da Allah ke fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tastajil wato ulul azumi ma abuta damara ko ma abuta kwazo da himma cikin annabawa ya hakuri irin yadda suke hakuri su kuma Allah yake nufi ya zana su a cikin sassan ahzab da yake wa iz akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha Allahu yantabi ilayhi man yasha ubangiji yana zabar man yasha wanda ya so ilaihi zuwa gare shi bawa ya zo mai komawa gare shi mai karban umarninsa wa ya hadi ilaihi man yunib yana shirye da man yunib duk bawan da ke koma zuwa ga Allah din ilaihi zuwa gare shi shi Allah subhanahu wa ma ta'ala وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا بسر الربب سوسوا waɗansu malamai suka ce su yahudu da nasara ba su ba sun yi sabani illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum sai bayan ilimi ya zo musu wanda ke nuna gaskiyar annabin da aka turo musu a lokacin ne suka yi tafani suka rarraba wato kenan sun yi tafani ne kan ilimi ba bisa ga jahilci ba da bisa ga jahilci ne da kila suna da uzuri amma tun da kan ilimi suka saba ma gaskiya sun suna da uzuri ba su da uzuri ne ma'anar ma tafarraqu illa bi da ma a al to kuma abin da yasa suka yi tafarruqi suka rarraba din baghyan bainahum dan zalunci da ke su san girma kowa na shi ne gaba da rike sa irin wanda yake da shi kafin zuwan manzo ko kafin saukar wahayi ko kafin bayyanar hujja yana san wannan matsayin ya ci gaba da ɗorewa to shi sa sai sabawa gaskiya din ya ci gaba da rike adadin mabiyansa da in yi gaskiya yanzu shi da mabiyansa duk sun zanto mabiya na wanda ya zo da gaskiyar shi ko baya son ya haka da haka sai ya doge akan bata shi da mamata tafarraku illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum ba dan kalma da ta riga ta gabata ba daga wajen ubangiji ila ajalin musamman cewa zai jinkirta bayi zuwa ga wani ajali wani lokaci musamman sananne wato wani da Allah ya sanya da Allah ya yanke hukunci a tsakaninsu da an zartar da hukunci a tsakaninsu bi ta'abibil kafirin fi dunya ta hanyar azartar da kafirai tun a nan duniya wal kalimatu bi ta'khiri azab ila al-akhirah kalma ta ubangiji wanda ta ce za a jinkirta wa kafirai azaba zuwa ga lahira musamman cikin wannan al'umma inna ma huwa li hadhihi al-umma wannan ya shafi wannan al'umma ne wa amma al-ummu mustalifa amma al'ummomin da suka shuɗe baya a tarihi fa kalimatu fa kalimatu al-azab إنما هو في الدنيا للوقت المحدد لتعذيبهم عند الله تعالى su ba a yi musu jinkirin azaba a ce sai a lahira a duniyar ma za a yi musu sai dai kuma a duniyar ba ta zuwa a irin lokacin da suka nemi ta zo wai dan kawai suna son su fito na fito da annabin ko da sun ce azaba ta zo yanzu sai a bari sai lokacin da Allah ya riga ya iyakance mata a duniyar can sannan ta zo musu an gane ku to ubangiji na jinkirta musu ne zuwa lokacin da ya kayyade na azabta su kama kala qala ta'ala wa likulli ummatin ajal fa idza fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la ko kowace al'umma akwai ajali da aka tora na halakar da ita adawa akwai ajali ne lokacin da ya dace rana kaza ga watan kaza a safi ko da daddare ko lokacin da Allah ya tsara ko da sun nemi a zuwa da azaba in lokacin da ya ba Allah baya zuwa da ita shine walala kalimatul fasl da qabiya bainakum Allah ce wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim lalle waɗanda aka gadar wa littafi min ba'dihim bayan bayan susuwa shin ana nufin bayan yahudu da nasara idan ana nufin bayan yahudu da nasara sai ya zanto alladina urisul kitaba min ba'dihim waɗanda aka gadar wa littafi aka ba su littafi bayan yahudu da nasara sune wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle waɗanda aka gadar wa littafi bayan su lafi shakkin min humuriyar suna cikin shakka mai daɗuwa a kan shakka wato ainihin shakka bayan shakka min hu dangane da littafin da aka saukar musu amma idan mun ce wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim lalle waɗanda aka gabatar wa littafi ko aka gadar wa littafi min ba'dihim bayan al'ummomin farko bayan adawa bayan samudawa bayan mutanen annabi shu'aibu bayan mutanen annabi lut to waɗanda aka gabatar da littafi bayan su to kaga su ne banu isra'ilawa ke al'ummar banu isra'ila to su ne waɗanda aka yi da littafi bayan shuɗewar al'ummomin farko su ma dai lafi shakkin min humuri suna shakka cikin abin da aka saukar musu na littafin ko wancan zancen ko wannan sai dai siyakin ayar ya fi nuna cewa lallai wa innal ladina ursul kitaba min ba'dihim ana nufin qurayshawan da suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda an ba su littafi ne bayan wani yahudu da nasara kuma tare da haka suka zo suna shakka cikin wahayin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka ba su imani da shi ba ta Allah sunna فلذلك قدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا أجل الحجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير wannan aya ita ce aya ta biyu a cikin alkur'ani mai girma ka samu aya ɗaya ta kunshi jumla ɗaiɗai guda goma a rarraba da juna jumlar farko cin gashin kanta take haka ta biyun ma haka ta uku har zuwa ta goma su ne ayoyi guda biyun da ba su da na uku ku taya ni kirga jumlolin kafin fassara ubangiji ce falizalika fada'u wattaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa masir guda goma ce ko ce cin gashin daga nan sai ayatul kursi Allahu la ilaha illahu الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما wa huwa al-aliyyul azim dai kenan ba su da ubangiji ce falizalika fadu falizalika saboda abin da aka ambata a baya na cewa Allah ya shar'anta maka addini makamancin wanda aka yi wasici da shi da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da kuma alaihi salatu wa salam. wannan saboda hakan fad'u sai ka zanto mai yin kira ko dan saboda cewa Allah ya ce an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi ku tsayar da addini kada ku yi saɓani cikin addini ku daddasa ku gida-gida akan kan haka fadu'u za ka yi kira kai mai kira kar ka yi kira zuwa ga raba al'umma sai dai ka yi kira zuwa ga haɗa al'umma kuma abin da ke haɗa al'umma shine wahayin da Allah ya saukar duk abin da za a kirayi mutane zuwa gare shi dan ya hada kan mutane ba wahayin da Allah ya saukar ba to ba zai taimaka ba wajen haɗin kai sai dai ya kara taimakawa wajen gutsutsura kawunan mutane da daddasa su gida-gida amma abin da ke hada kan mutane shine alkitabu wa sunna littafin Allah da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falizalika fad'u dai kenan wattaqim kama umirta wattaqim ka tabbata ka daidaita akan shiriya kama umirta kamar yadda aka umarce ka ba tare da ta tsara ba ba tare da ka rige ba abinda duk aka baka aka iyakance masa adadi aka baka lokaci kada ka canza lokacin da aka baka kar ka ƙara ɗoriya akan abin da aka saka a kai duk abin da aka shar'anta maka aka nuna maka kaifiya ƙaƙa za ka yi a wace sifa za ka yi kar ka canza fasali kar ka rikita sifar da Allah ya ɗora ka a kai idan ya zanto annabi ma an ce masa haka min babu aula wanda ba annabi ba shi ma ya tsaya akan abin da aka koyar da shi wannan ke nufin tsayawa kan sunna ba tare da bid'a ba dan bid'a tana cikin ƙari ko rage mutum ya ƙara kan abin da ba a ƙara ba ko ya rage abin da an an ƙara wanda wannan ya fi karo da istiqama da Allah ce wattaqin kama umirta ka tsayu ka daidaita kamar yadda aka umarce ka kamar kuma yadda yake game da mummunai innal ladina qalu rabbuna allah thumma taqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla taqafu wa la tahzanu innal ladina qalu rabbuna allah thumma taqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الاستقامه لا نفهم الالتزام باحكام الدين fi'lan wa tarkan mutum ya lizantu akan koyarwar addini abinda aka ce ya aikata ya aikata abinda aka ce ya bari kuma ya bari sannan a addinance za abinda aka ce yi akan bayyana maka kaifiyar yadda za ka yi musamman a babul ibadat don haka dole mutum ya tsaya a daidai inda aka dora shi wa cikin kalamunsa wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi soyayya zukatansu su suwa su dukkan wadansu masu wani son zuciya da ya saba wa sawa'un suna cikin yahudu suna cikin nasara suna cikin waɗanda suka mutan da suna cikin mutan yanzu yan garin ku yan wani gari ko su wane ne suka kawo san zuciyar da ya saba wahayin da aka saukar karka bi su wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allah min kitabi kace da su ni na yi imani da duk abin da Allah ya saukar na littafi domin aqidar musulunci ta ginu akan gaskata dukkan annabawa kamar yadda ta ginu akan gaskata dukkan littattafai آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير dole a yarda da dukkan littafin da Allah ya saukar dole a gaskata dukkan manzon da Allah ya turo wannan ita ce aqidar musulunci da haka ta fi fadi sannan ta fi yalwa babu tsinkuku ko matsatsi a cikin ta babu takuruwa domin ka yarda da kowane annabi ka huta in ka biyo hudanci kuwa zaka yarda da wani annabi ka kafirce wani haka in ka bi kiristanci za ka yarda da wani annabi kuma ka kafirce wa wani amma in ka bi musulunci za ka yarda da dukkan annabawa annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawud da Sulaiman da dukkan annabawa har zuwa ga shugaban su cikamakon su shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka dole ka yarda dukkan littattafan da suka zo da su wa qul amantu bima anzalallahu min kitab sannan wa umirtu li a'dila bainakum ni an umarce ni in yi adalci a tsakanin ku in tabbatar da mai gaskiya ga mai ita in tabbatar da ƙarya ko kuskure ga wanda ya kuskure kiyayya da kai ba ta sa in baka kuskure in baka laifi so na da kai baya sa in baka daidai bayan kayi laifi wannan shine adalci tabbatar da gaskiya ga mai ita ko da ya zanto manisanci tabbatar da kuskure ga wanda ya kuskure ko da ya zanto makusanci wannan shine adalci wa umirtu li a'dila bainakum an hore ni in yi adalci a tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangiji na ubangijinku wato shine abin bauta ta abin bautar ku ubangiji ana nufin mai halitta mai mulki sannan mai gudanarwa rububiyya dama abu uku ta kunsa shine al-khalq da al-mulku da at waɗansu malamai sukan ce har al-rizqu ma ko da yake at-tadbir na iya shiga cikin ar domin yana daga cikin at-tadbir gudanarwa saukar da ruwan sama fitar da tsirrai gudanarwa ne kawo dare da kawo rana gudanarwa ne canja yanayin tsakanin damana da lokacin sun yi hunturu da lokacin zafi duk gudanarwa ne na cikin at-tadbir ɗaukaka wanda ya so da kaskantar da wanda ya so duk gudanarwa ne mutuwa da rayuwa dukkanin su gudanarwa ne yudabbiru al-amra yana gudanar da lamari gaba ɗaya subhanahu wataala bayan shi ya halitta halitta gaba ɗayanta bayan kuma shi ne mamallakin kowa da komai gaba ɗaya lahu mulku samawati wal ard shi ne mulkin sammai da mulkin kasa gaba ɗaya ke hannunsa wannan ita ce rububiyya Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine mahalicina mamallakina mai gudanar da lamari na sannan kuma shine mahalicin ku mamallakin ku mai gudanar da lamarin ku ko da kun ki shi ke gudanar da lamarin ku shi ke kawo daren da ke muku sutura ya kawo yinin da ke haskaka muku duniya ku tafi neman abinci kun san ba ku da wata na'ura da take hasken rana sannan ba ku da yadda za ku yi ku iya suturce duniya da duhu duk wannan ba ikon ku bane kun san ba ku kuke saukar da ruwan sama ko fitar da tsirrai ba duk wannan ba ikon ku bane ba Allah ne ke yin wannan shine ma'anar Allahu rabbuna wa rabbukum tadar rububiyya tastalzimu al-uluhiyya duk wanda ya cancanta ya zama rabbu to kuma dole shine zai zama al-ma'bud duk wanda ya halitta duk wanda yake shine mamallaki duk wanda yake shine mai gudanar da lamurra to kuma shine cancanta a yi masa bauta wanda ko baya ɗaya daga cikin waɗannan to bai cancanta a yi masa bauta bayan amma bauta masa an yi zalunci to banda Allah ko ba mai wannan da haka Allah shine ar-rabb sannan shine al-ma'budu bi haqq shine rabbu mahalicci mai gudanar da halitta sannan shine abin bauta da gaskiya wannan ita ce da'awa ta musulunci Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum aikin da muka yi yana tabbata a gare mu kuma nakun yana tabbata a gare ku idan mu mun ba Allah mun yi masa bauta sabonku ku ba zai cutar da mu da komai ba idan kuma ku ne kuka bi Allah kuka yi bauta mu muka saba saban da muka yi ba zai cutar da ku da komai ba wala tazru wazratun wuzra ukhra sannan wa an lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al-awfa kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun dan haka kowane mutum irin abin da ya shi zai tarar kowace rai abin da ta yi na alkhairin zai tabbata a gare ta abin da ta yi na sharrin sakamakon zai fada a kanta hama ma kasabat wa alaiha wannan ita ce ka'idar lana a'maluna wa kuma amalu. in kuna gana akan bata muke ko kuna kan shirya to ai kun huta domin batan da ba zai cutar da ku komai ba yana fata an fahimta idan kuma mu ne akan shirya ko kuna kan bata batan ku ba zai cutar da mu komai ba lana amaluna wa lakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum babu wata hujja ko jidali mu da ku to wannan malamai suka ce an faɗi hakan ne kafin a shar'anta yaƙi ko kuma kafin a shar'anta mujadala ce in ce a cikin addini a farkon lamari tunda musulmai ba su da karfi musamman kuma tunda sura ce mai kiya ta sura ana maganar a kan kowa ya da a wata kan abin da ya fahimta kar ai fada kar a yi jayayya kar a yi rikici amma bayan an yi karfi kuma hujjoji sun sauka dole ne idan ya kama a yi munazara a yi munazara munazara shine musayar dalili kawo dalilin ka kan abin da kake da'awa zuwa garin shi ni ma in kawo nawa a ga wanda yake da gaskiya sannan jama'a kuma su yi alƙalanci to kaga daga wannan lokacin la hujjata bainana wa bainakum wato kenan babu ita duka ga wancan fahimta ko kuma la hujjata bainana wa bainakum babu wata husuma dan hujja anan ana nufin husuma ko fada to wannan sai a ce an faɗi hakan ne kafin a shar'anta yaki tunda a karan fari an yi tallashin musulmai idan sun ce za su yaki Allah ce a ku ku aidiya kuma a ke musala ku dai ku kame hannayen ku ku ringa tsayar da sallah wato zakata kuma ku ringa bayar da zakka fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri ku kawar da kai ku yi rangwame ku yi hakuri kan abin da ake faɗa har Allah ya kawo lamarin sa wannan kafin yaki ya zo kenan amma da yaki ya zo shi kenan sai ka saranta yaki Allahu yajma'u bainana Allah shine zai tara mu mu duka mu da ku a ranar tashin kiyama dan ya mana hisabi Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allah hadisa. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن الله يجمع بيننا Allah shi zai haɗa mu da ku gaba ɗaya amma haɗa da ba wanda zai fashi ba wanda zai lakcan zuwa za a je a lokaci guda kuma a yi wa kowa hisabi dangane da mai yi wa ilaihi masir ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya dace da uslubi na makka domin uslubin makka uslubi ne wanda kira ne a garwaye da wani irin salon zance na musu da jayayya da kokarin kai abokin zance bango shi yasa jimlonan suka zanto masu karfi ta fuskar ma'ana amma gajeru ta fuskar adadin kalmomi kowace kalma gajeriya ce amma ma'anarta tana da faɗi fa li zalika fadau kaga jimla ce gajeriya amma ma'anar tana da fadi fim kama umirta wa a hawa ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab kowace jumla da jeruwa ce amma tana da fadi ta fuskar ma'ana domin ta kwankwashi zuciyar waɗanda suka yi musu bisu yadda ba lalle ta dace da ta zama aya cikin ayoyin makka don usulubin makka cikin alqur'ani salon zancen sa ya ta bamban da salon zance irin na Madina da a Makka ana yin magana galibi zuwa ga kafirai a Madina galibi ana yin magana ne zuwa ga mummunai da haka kowa irin yadda ake masa magana daban domin ana masa magana irin wanda ta dace da munin aqida in mutumin Makka ne ko ƴan Makka ne ko kyawun aqida in mutanen Madina da haka ce ya ayyuhal ladina amanu kaga akwai dadada abin nan don ko da sako suka yi sai an fara cewa ya ayyuhal ladina amanu dan a nuna musu cewa sabon nan bai rushe imanin ba yana nan a matsayin sana aikin sabo amma bai rushe imani ba bai fitar da su daga cikin musulunci ba ko ana su za a yi wani abu sai an ce ya ayyuhal ladina amanu in za a yi umarni ma ya ayyuhal ladina amanu in za a ba da labarin wajarci ya ayyuhal ladina amanu kaga duk wannan kira ne zuwa ga waɗanda Allah yake so sune mu'mini yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatun 'alal mu'minin a'izzatun 'alal kafirin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam labarin wajarci haka yawan zama wajen haramci ya yi hallabi na amanu inna malkamar wal mesir wal ansar wal azlam rijisun min amalin shaytan fa tanbuhu la'allakum tuflihun in ma za a hana ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum ya ayyuha alladhina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum kaga duk dai lallaci ne zuwa ga mummune da haka sai jumlolin suke sha bamban tsakanin asuwarul makiyya da kuma asuwarul madaniya ubangiji yake Allahu yajma'u bainana Allah shine zai hada kan mu ko ya tattara mu gaba daya a wata matattara guda ɗaya ita ce ranar tashin kiyama wa ilaihi masir kuma ya zuwa gare shi mu koma take ci gaba والذين يحاولون يستعجلون بالله من بعد ما استجيب له حجة داحبة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان عندك يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن yuhadduna fillah waɗanda suke musu cikin lamarin ubangiji min ba'di mastujiba lahu bayan an ansa kiran Allah din sun ga mutane sun shiga musulunci sun ɗayanta Allah sun kaɗaita shi da ibada sai suka ɗora musu da jayayya su ba su yadda da kaɗaita Allah da ibadar ba ba yadda da ɗayanta Allah a matsayin matsayinsa na rabu ilahu al-ma'budu bi haqq ba wannan da suke wannan jayayyar man ba'di mastujiba lahu hujjatuhum zahibatun inda rabbihim hujjar su zamammiya ce a gaban ubangiji ba ta da karfi akan ce dahaba yadhabu duhuban ko dahaban ko dahaban abinda wannan yake nufi azzawal gushewar abu hujjatuhum zahibatun inda rabbihim dan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin tantance lokacin eh, sallah yake hatta ta da huda shamsu an kabir sama har sai rana ta karkata daga tsakiyar sama dahiba ya zanto za'ila kenan hatta tadhhaba shamsu an kabidis sama ya'ani hujjatuhum dahibatu inda rabbihim hujjar su zaman ce ta zame ta faɗi ba ta iya tsayawa da kafafunta inda rabbihim a wajen su don babu yadda za a yi mai kira zuwa ga shirka ya samu hujja mai kwari sai mai kira zuwa ga tauhidi babu yadda za a yi mai kira zuwa ga bid'a ya samu hujja mai kwari sai mai kira zuwa ga sunna babu yadda za a yi mai kira zuwa ga saban ubangiji ya samu hujja kwakwara a'a sai dai mai kira zuwa ga abi Allah yi masa da duk wanda yake shirka ko bid'a ko yake kiran mutane zuwa ga sako to hujjatuhum batun inda rabbihim hujjar su fatadda ce a gaban ubangijinsu za ta zame za ta fadi za ta ci da ka wa alaihim ghadab fushin Allah na kansu me yasa Allah ya fushi da su sun san gaskiya suka saba mata bisa ga ganganci ba bisa ga jahilci ba walahum azabun shadid ko suna da azaba wanda take mai tsanani Allah tsare mu fi duniya anan gidan duniya bil maqti Allah zai tsane su wa fil akhirati bin nar a lahira kuma Allah zai musu azaba da wuta الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ne ya saukar da littafi. anzal litafi ya saukar da littafi bil ta hanyar adalci ko ta hanyar gaskiya littafin yana garwaye da gaskiya farkonsa da tsakiyarsa da karshensa duk gaskiya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid Allah ne ya saukar da littafi da gaskiya wal mizana sannan Allah ne ya saukar da mizani shi ma dai bil haqqi kenan ma'ana da gaskiya wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib me ya ce ka cewa mai yiwa kiyama a kusa take anan akwai abu guda biyu da suke bukatar jan hankali da nusarwa da faɗakarwa abu na farko Allah ya ce ya saukar da littafi ya saukar da mizani to mun san dai littafi shine alqur'ani domin alkitab yawanci alqur'ani kenan alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja al-mizan shine malamai suka yi sabani waɗansu suka ce abin da ake nufi da mizani ita ce alatul wazni da ake awo da shi kaga sikeli kenan waɗansu malamai suka ce abin da ake kira da mizani shine al'adl wal insaf adalci domin me ke sa a yi amfani da sikeli don tabbatar da zalunci ko adalci don tabbatar da adalci ka ba da kaza don ka sai kaza kilo kaza wani ma ya ba da makamancin wannan don ya sai kilo kaza idan an auna da sikelin daidai abinda aka baka sai aka bashi ba rigi ba kari ya zaune adalci amma idan sikelin yana da cikas to mai abin abinda aka baka ya ɗara wanda aka bashi ko wanda aka bashi ya ɗara wanda ya baka kaga ganin babu adalci don haka dai akan ce almizan a cikin larabcin alkur'ani ana nufin sikeli da ake awo da shi sannan akan ce almizan a cikin alkur'ani din ana nufin wato shi kansa abinda in an yi awo yake tabbatuwa me ke tabbatuwa in an yi awo daidai shine adalci to me Allah yake nufi a nan gurin ko me Allah yake nufi da almizan alal hakika a cikin wannan aya da waɗansu surori guda biyu domin akwai almizan wato a cikin suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an da Allah ce was samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah ta tagaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tuhsir al-mizan an maimaita mizani mizani a cikin nan me ake nufi da shi a nan me ake nufi da mizani a nan Allahu allazi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan me ake nufi da mizani a cikin suratul hadid da Allah ce laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nas wa liya'lam Allah wa rusuluhu bil inna me ake da a nan a cikin waɗannan surori guda uku malamai sun kai sun kawo waɗansu fassara shi da tikelin waɗansu fassara shi da me wato adalci to amma almuhaqqiquna cikin malaman tafsiri suka ce almizan a cikin suratul shura da almizan a cikin suratul hadid laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ba'ahum alkitaba wal mizana da nan Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizana abinda ake nufi da shi shine adalci amma almizan a cikin suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an abinda ake nufi da shi shine sikeli abin awo na'urar awo suka ce bambancin shine nan cikin suratu sura da cikin suratu hadid an yi amfani da kalmar anzala wajen ba da labari Allahu lazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizana kaga al mizana ma'tufun ala al kitab kama anna al kitaba munazzalun wal mizana kadhalika munazzalun sannan can gurin wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana fal mizan fi surati sura wa fi surati al hadid munazzalun min as-sama amma mizani dake cikin suratul rahman wannan an ba da labari da waba'a was sama'a rafa'aha wa wada'a al mizan bai ce ba anzala al mizana wada'a al mizan sannan kuma Allah ta tazau fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan kaga mizan a can gurin ana nufin na'urar awo a cikin suratul rahman amma mizan a cikin suratul shura da suratul hadid ana nufin ne adalci al'adl wal insaf to idan haka ne kenan an saukarwa manzon Allah abu biyu an saukar masa da alkitab sannan an saukar masa da me al-mizan alkitab din mun ce alqur'ani al-mizan mun ce insaf to shi wannan mizan din wani abu ne daban banda alqur'ani ko kuma a haɗe shi da alqur'ani shine suka ce shi alkitab din a irin wannan wuri abinda ake nufi da shi nasi karar akan mas'ala kaza shi almizan din abinda qur'ani ya nuna ta hanyar nuni ba ta hanyar nasi karara ba bari in baku misali cin dukiyar maraya da nassin alqur'ani haramun ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira idan mutum bai tambaye ka to kona dukiyar maraya fa ba ci dai ba ba mota ne ne da ita ba ba gida na saya ba har kawai na gidan marayu na sunna wuta ya ga gonar marayu ya sunna wuta kaga bai ci ba ayar tana magana akan wanda ya ci innal ladina ya'kuluna wannan lam ya'kul innama aharaka innama ya'kuluna fi butunihim nara wanda ya kona dukiyar maraya shi ko meye matsayin sa abin da yayi halal ne ko haram wanda yake shi ma mai yayi to kaga shi ta hanyar nafsi karara amma salwantar da ita ko da ba shi ba shi ma haramun ne amma ta hanyar nafsi karara ko kuma ta hanyar isharatun nan. ta hanyar isharatun nan. nafsi bai nuna karara ba tasrihan lakinnahu dalla ala zalika talmihan akwai abin da za a bayyana karara akwai abin da kuma za a yi nuni mu ɗaukan misali na biyu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana mu'amalantar iyayenmu guda biyu da abin da ake kira at-ta'sir wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahumā Allah ya ce la taqul lahum uffin ko da karka ce da iyayenka ko tsaki ko tak domin a ta'fif a cikin larabci ita ce adana maratibul isa'a darajar karshen kasa ta munanawa haramun ne kai wa iyayenka kaga aya ba su ce kada da dake su ba su ya idan mutum da ke mahaifinsa haramun ne ko halal tun da an ce ko tsaki karka yi to da tsaki da duka me yafi muni to kenan nassi ya nuna karka yi tsaki karara amma ya yi ishara zuwa ga haramcin duka domin idan an haramta maka abu na ƙasa to min ba da aula a haramta maka wanda ya fi ne girma domin bai dace ba da hikima a haramta maka karamin alhaki sannan a halatta maka babban lalle in an haramta maka karamin alhaki to an haramta maka mai babban amma ba lalle bane da an haramta babba ya zanto an haramta mai karami da Allah ya ce fala tabrihuma kar ku daki iyayenku to da sai mutum yi tsaki bai laifi ba tunda ba duka bane ba sannan ko bai kai duka muni ba amma tun da Allah ce ko tsaki kar ku yi musu to shine mafi kankanta to wanda ya fi girma kuma ya fi muni wajen su kenan ina jin kun fahimta sai ya zanto at tafid da Allah ce fala taqullahuma wannan mimma anzalallahu fil kitab amma tahrimu darbihima wa sabbihima haramcin zagin su da dukan su sai zanto wannan shine mai al-mizan allazi anzalahu Allah ma'al kitab kamar yadda san allazina ya'kuluna amwalal yatama hadha mimma anzalahu Allah fi kitabihi amma allazina yusrifuna amwalal yatama hadha mimma anzalahu Allah fi kitabihi yani al-mizan kenan ya zanto mizan kenan kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra mace ce mijinta ya sake ta saki uku Sai bayan daya a lokuta mabambanta juna to da ya saki uku din sai aka ce ba shi halatta ya sake aurenta har sai ta auri wani namijin idan ta aure shi ya sadu da ita saduwa ta aure in ya sake ta ta gama idda ta fito to ya halatta ta koma wajen mijin farko haka ne ko ba haka bane wannan shi alkitabu ya nuna kawala to sai ya kasance mace miji ya sake ta sake uku a lokuta daban-daban mabambanta juna sai ta auri wani namijin da ta aure shi ya yi saduwar aure da ita sai kuma ya mutu ba sakin ta ba sai ya mutu in ta gama ta kaba ya halatta ta koma wajen mijin farko saboda mai Allah ta fahimta laka hawa mutuwa yayi ba sakin ta yi ba to amma malaman suka ce tunda dai abinda ake kallo ba wai at-talaq mujarrad talaq ba al-infisal rabuwa ake kallo sawa'un hadha al-infisal bi talaqin aw hadha al-infisal bi wafatin ma dama al-infisal mawjud sawa'un kana bi talaqin aw kana bi wafatin fa huwa al-infisal rabuwa dai ta tabbata sawa'un saki ne ko mutuwa ne ashe qur'ani karara ya nuna idan miji ya sake ta sannan alkur'ani ya yi isara ba a fili karar bana cewa kuma haka in mijin mutuwa ya ne duk za su koma wajen ne wajen na farko Allah ce wa ashhidu wai adadin ke wa aqimu shahadata lillah idan mutum zai yi koyi bayan ya saki matarsa to ya kafa shaidu guda biyu sannan in za a aure ba a samu shaidu guda biyu su shaida kan wannan aure shaidu guda biyu adalai wannan shine abin da alkitab ya nuna to sai muka samu shaidu guda hudu adalai guda shida adalai sai mu ce ku hudu ku tafi kai muke nema ko sai mu hada duka in mun hada duka ga shaidu guda biyu da aka nema ga karin hudu sun zama shida auren yayi ko bai ba amma هل هذا من الكتاب او من الميزان؟ من الميزان ليس من الكتاب لان الكتاب ما دل عليه الكتاب تصريحا والميزان ما دل عليه الكتاب تلميحا ina ba za mu to haka suke faɗa a sauran wurare waɗanda cikin hukunce hukunce masu tarin yawa Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizana abu na biyu a cikin ayar wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun an ce as-sa'atu sai kuma aka ce qaribun da sai a ce me qaribatun dan ya dace da as-sa'a muannas to kuma qarib shi ma ya kamata ya zanto mu'annas dan ana so a samu abin da ake kira at-tafabuq bainal mubtada'i wal khabar asalin jumlar as-sa'atu qarib kaga mubtada ne wal khabar sai da Allah ta shigo wanda la Allah tana cikin akhawatu inna allati tansibu al-mubtada wa yusamma ismaha wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabaraha la'alla saata qaribun kaga asalin sa as-sa'atu qaribun mubtada wal khabar to kuma ka'ida da doka ta nahwu ita ce mubtada wal khabar lalle a sami at-tatabuq bainahuma abinda ake nufi da at-tatabuq daidaituwar juna fa idza kana al-mubtada mudhakkaran la budda an yakuna al-khabar mudhakkaran wa idza kana al-mubtada mufradan la budda an yakuna al-khabar mufradan kadhalika wa idza kana al-mubtada musannan aw majmu'an فلا بد ان يكون الخبر كذلك التطابق بين المبتدا والخبر Ba ma a nan wulan a saatu ga ta'u ta'lil qarib kuma an tare su ne suke cewa matar hadal wadi in kuntum sadiqin walladina amanu amma waɗanda suka yi imani kuwa mushrikuna minha afligita suke game da tashin kiyama suna jin tsoron azabar Allah suna jin tsoron yawan su. suna jin tsoron kasa wasu irin ta dan adam kar Allah ya kama su da ita wa ya'lamuna annaha al-haq kuma sun yadda cewa lalle kiyama gaske ce Allah ce ana ku saurara ku ji innal ladina yumaruna fi sa'a lalle waɗanda suke musu game da tashin kiyama a ce kiyama za ta zo suke ba za ta zo ba a ce akwai azaba su ce babu azaba yumaruna fi sa'a masu musu game da tashin kiyama la fi dhalalin ba'id hakika suna cikin bata mane sanci sallatin الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من ya ce, Allahu latifun bi ibadi, Allah shi shine mai tausayawa game da bayansa domin an lutufu a larabci abin da yake nufi risk tausasa wa bayi Allah mai wa bayi ne kuwa sannan lafazin an lutufu a larabci na nufin ma'arifatu juz'iyyatil umur gane sanin boyayyun al'amura al'amura kanana yan gutsun gutsun ubangiji ta'ala ya san su to wanda ko ya san kananan al'amura da yan gutsun gutsun cikin al'amura manyan kuma sai ya jahilce su ba zai yi ba da haka kowanne ka fassara ayar yayi idan kace Allahu latifun bi ibadi ubangiji na sanada koyayyun halaye da bayin su suke ciki kaga abin da zuciya yake ci koyayyan abin amma Allah madaukakin sarki ya sani ya alamu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur wallahu yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير معنى يا تقوي يلا مر على باي ابين داك يا قوي دا ابين داك يا بين الدين او جنسا وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى سواء منكم من اصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارف بالنهار فهما اقتباس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله لطيف بعباده كذا yakan gane halayen bayansa yana sanar da halayen bayi koyayyin lamarin su duk ya sani ko kace bai bi ibadihi yana tausayin bayi yana jin kan bayi duk yadda ka fassara ayar yayi yanzu kuman ya sha yana arzuta wanda ya ga dama irin abin da ya so ya arzuta shi ya arzuta wani da ilimi ya arzuta wani da kuɗi ya arzuta wani da kadara ya arzuta wani da koshin lafiya wa huwa al-qawiyyu al-aziz shi Allah shine al-qawiyyu mai karfi wanda babu abin da yake daidai da shi ballanta na fi shi sannan shi ne aziz mabuwayi wanda yake da izza duk wanda ke neman izza kuma a wurin shi zai nema man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u man kana yuridu harfal akhirah duk wanda yake neman amfanin lahira nazid lahu fi harsik to za mu ƙara masa a cikin wannan amfanin da ya nema lafazin harf a nan wajen suna fassara shi da annaf amfani kenan wajen suna fassara shi da alkasbu tsuwurwuri duk wanda yake neman samun lada a lahira to sai mu ribanya masa aikin da ya neman lada a nan wurin ta hanyar ribanyawa zuwa gida goma ko sama da haka man da'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa la yuzlamu kaga nan nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harfa dunya wanda ko amfanin duniya yake so wajen ayyukansa ba lahira ya fata ba to wannan wa ma lahu fil akhirati min nasib azutihi minha za mu bashi abin da ya nema tan na duniya amma wa ma lahu fil akhirati min nasib ba ya da wani kaso ko rabo a ranar lahira abin da ake nufi duk ayyuka na ibada da ayyuka na mu'amala waɗanda suke buƙatar kyautata niyya da neman lahira a cikin su in mutum yi su yana neman lahira to sai ubangiji ta'ala ya rubanya masa kowane aiki sai ya rubanya masa ladansa amma idan mutum ya yi aiki wanda yake na addini amma yana neman duniya to wannan a lahira ba da komai duniyar kuma Allah zai ba shi ne in ya ga dama kuma abin da ya ga dama ba lalle bane abin da ka nema Allah ya baka ba lalle bane ma abin idan ka nema din kuma ya baka zaka iya nema game da duniya ya hana ka zaka iya nema ya baka abin da ba shi ka nema ba dan a nan ayar duk da ya ce wanda ya nema zai bashi amma ya kayyade bayarwar da mashi'a ta sa a wani wurin na daban wannan aya ta nan da ayar da ke cikin suratul hud wato ya nuna cewa zai ba mutum duniyar idan mutum ya nema anai yace wa man kana yuridu harsa dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib a cikin suratul hud yace man kana yuridu al hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun wato wanda yake neman rayuwar duniya da kawarta za mu cika masa abin da wato ya nema din haka suratul hud ta ce amma a suratul isra'i sai kai dai abin da mashi'a sai in ya ga dama zai haka man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ma'ana sai in ya ga dama zai bayar ba lalle bane dan ka nemi duniya ya baka ka iya tabewa ka yi batan bata kankan kai duniyar bai baka ba kuma dama a lahira baka da rabo Ake sai mutum ya nemi lahira dai idan mutum ya nemi lahira to tabbas za a bashi lahiran baya ta amma duniya in mutum ya neme ta ko a bashi ko kuma ya rasa ko kuma in an bashin a bashi ba abin da ya nema ba sannan ko da an bashi abin da ya nema yake so sannan dai abin ba da wama ba zai zai kare kaga dai ba ta da amfani kenan wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila da haka tun karan fari ya kamata ka kyautata niyya ka nemi lahira da ayyukanka ubangiji yake man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib آية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير وبنجي في أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين sun ko suna da waɗansu abokanan tarayya ne shara'u lahum min waɗanda suka shar'anta musu wani abu na addini malam ya ya'zam bihi Allah irin abin da Allah bai yi izini da shi ba abin a nan ana aibatawa masu shirka shirka a cikin itikadi wato a cikin kudurin zuci da kuma shirka fil ibadat da kuma shirka cikin komai da komai ubangiji subhanahu wataala shi ke bayanin me za a kudurce a zuciya a matsayin akida sannan shi ke bayanin mai gabbai za su aiwatar a aikace a matsayin aiki shi zai bayanin abin da harshe zai faɗa daga lokacin da ka riki wani wanda ba Allah ba a da ko a yanzu a jiya ko a yau ko a gobe da jibi kake da niyyar haka dan ya shar'anta maka ya tsara maka me zaka ce me zaka aikata ya zaka sarrafa rayuwarka ko kasuwancinka dokokin da ba na Allah ba ka'idojin rayuwar da ba Allah ya faɗa ba to kamar ka riki kishiya ka sanya ma Allah kenan hakan da kai ya zama abin zargi cikin addini am lahum suraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shine Allah yake cewa shin ko suna da waɗansu abokanan tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini irin wanda Allah bai izini da shi ba walaula kalimatul fasli in ba dan kalma ta rarrabewa ba cewa Allah zai yi wa mutane jinkiri na uku ba sai a lahira game da al'ummar manzon sallallahu ya bai laqudiya bainahum da an zartar da hukunci a tsakanin su gidan duniya da duk wanda ya shirka sai a halaka shi irin wanda suka yi shirkan farko a da wa inna a lahum azabun alim lalle azzalimai ana nufin kai ko kafirai lalle kan suna da azaba wadda take mai radadi suna da azaba wadda take mai zafi tarazzalimina mushfiqina mimma kasab za ka ga su azzaliman mushfiqina suna firgice da jin takaici mimma kasabu dangane da tsoro tsororin abin da suka yi wannan a lahira ke suna jin haushin tunin ayyukan laifi da suka yi na shirka ayyukan sako da suka yi wa huwa waqi'un bihim kuma sakamakon abin zai auka a kansu shine wal almujrimuna an-nar fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa wato ainihin mujrimai ko kafare za su hango wuta kuma su sami yakinin lalle fada za su cikin ta kaga ba abin da kai ga azaba ko mutum ya ga ba yadda zai kauce mata dole sai ya fada ciki ba su da wata makauta ba su da wata maguda da za su tsere wa azabar Allah to anan shine tarar zalimi ne kai mai karatu zaka hangi azzalimai a ranar tashin kiyama in Allah ya sa ka ji tudun mun tsira za ka hange su mustiqina suna cikin takaici da damuwa mimma ka sabo na irin abin da suka yi tsawurwurin sa abin da suka aikata na mummunan aiki wa waqi ubihim sakamakon abin zai auka kansu amma wannan zina amanu wa Amina salihat waɗanda ko suka yi imani da aiki na gari fi rawdatil janna wannan suna cikin dausayoyi na gidan aljanna rawdat jam'i na rawda wanda shine dausayi wuri mai lema wuri mai damshi wuri mai furannin kanshi wuri mai wato ainihin a ciyayi da kuma fulawoyi da tsirrai masu banƙaye ga kanshi ga daɗin gani ga kuma damshi shine rauda والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات الله سامو سكين لهم ما يشاءون عند ربهم duk abin da suke so akwai a wurin ubangijinsu lahum ma na fiha ladaina فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون الجنة هنا ذلك هو الفضل الكبير للي وانت abin da aka lekar da ku ta hanyar babu labarin sa ita ce falala wadda take mai girma ya Allah ka hada mu da falalanka wadda take mai girma abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuban harshe Allah shi ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an samar da kwamitoci kanana na ayyuka don gudanar jin daɗin ayyuka a masallaci ciki akwai kwamitin kuɗi akwai kwamitin ayyukan yau da gobe akwai kwamitin ilimi da yaɗa da'awa akwai kwamitin bayar da agaji da tallafi akwai kwamitin tsaro da sauransu kuma duk sun kama aiki gadan-gadan abin gwanin ban sha'awa su ne su kwamitin kuɗi suka ce na farko dai yau suke so su kurura wa mutane daga cikinsu akwai alhaji bello usman wanda shi ne shugaban kwamitin ya yi alkawalin bayar da naira dubu ɗaya a kowane wata don ci gaban masallaci kuma a yanzu ya ba da naira dubu goma a shure don buɗe gidauniyar masallaci akwai alhaji nura abdullahi shaibu ya yi alkawalin bayar da naira dubu daya a kowane wata yanzu ya bayar da na shekara dubu goma sha biyu sannan ya bayar da naira dubu ashirin don buɗe gidauniyar masallaci akwai alhaji alasan bebeji wanda ya yi alkawalin bayar da naira dubu ɗaya a kowane wata a yanzu ya bayar da naira dubu goma don buɗe gidauniyar masallaci akwai alhaji umar sarkin yaki wanda ya alkawalin ba da naira dubu daya a kowane wata sannan kuma ya alkawalin waɗansu riguna da su kwamitin suka tsara wanda banda yan hisba masu uniform a tayar falmarar da suka yi za su fara aiki da ita a yau masu wannan uniform din da wannan farmar dan a jiki wadda take da suna da tambarin Usman bin Affan su kadai ya halatta a baiwa taimako na masallaci lokacin da ake cikin karatu don tantancewa to shi alƙawarin dinkunan dinka wannan rigunan har guda 20 a yanzu an kawo wani adadi za su fara aiki a yau kafin a kawo sauran sauran yan komishin kuma bayanin su zai zo nan gaba dan sun riga sun dauka wa kansu ne kowa ya alƙawarin wani abu sannan su shelanta mutane abin da suke so yau a yi wani gagarumi ku tara waɗansu mankudan kuɗin da su ne gidauniyar fara ayyukan masallaci Allah ya taimakawa kuma Allah madaukakin sarki ba mu ikon taimakawa da aka wanda suka saba karɓar taimako cikin yan hizba masu uniform da sauran waɗanda dama su akwai fili da muka daɗe muna nema sun sun jihar Kano ta tabbatar da wannan katon fili da abin da muke so a ci sannan kuma gwamnatin ta taimaka mana da waɗansu kayayyakin ayyuka da suke da alaka da makaranta kamar kwamfutoci da Um, kujerun zama na dukkan sababbin ajujuwa da aka gina a wacce makaranta ta ɗaure guda shida da kayan ofisoshi na wani adadi na miliyoyin nerori wannan kaya tuni suna hannunmu sai kokarin fara amfani da shi da haka muke fatan a taimaka da addu'a kan dukkan wanda ya taimaka ta kowace irin hanya har wannan abu ya ci nasara ubangiji ta ala ya taimaka musu ko muna fatan ubangiji ta ala ya ba su kwarin gwiwa kan ayyukan addinin musulunci dai Allah ya taimake su abinda kuma suke kai wanda ke na kuskure ubangiji ta ala ya ce musu su ba su ikon gyara to me sai abinda muka lura ma suna da bangulun motoci daban to duk inda aka ce an tantance nan ne za a rinka yin parking mutane su bada haɗin kai domin su kansu kungiyar ya agaji na nan Usman bin Affan wato a shirye suke nusu ba da dukkan haɗin kai suna da adadin mutane a yanzu ya kai wajen mutum hamsin don wannan aiki a ranar tafi kuma za su karu akan haka da haka ne ma aka yi kokarin samar da yunifom iri ɗaya bai ɗaya don ya zanto aikin sosai ya samu tsari da haka da Allah abin da muke bukata duk lokacin da aka kawo wata doka ko wani tsari da zai taimaka wanda ke da alaka da sauraron karatu wurin zama wurin ajiye ababen hawa tsaransu babban abin da muke bukata mutane su bayar da cikakken haɗin kai don wannan shine zai ba mu albarkar karatun da muke Allah ya taimaka maza mai tambaya ta farko yana cewa ubangiji ta'ala ce fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin wannan aya tana da alaka da ayar da ta rigaye ta ayar da ta rigaye ta ita ce ayar da Allah ke cewa am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu laka wato su kafaran maka suna cewa manzon Allah sai kinkiro alqur'ani ba wahayi bane ba sai Allah ce kul ce da su fatu bi asri suwarin mislihi muftariyat kace da su ku kawo kababban ayoyi goma ko surori goma kwatan kwatan sa in kuyin yinsa tunda shi dai ya sai kawo surori masu yawa haka to ku ke da in kuyi tare nan ku iya kawo goma wanda so kai alqur'ani wajen balaga da fasaha harshe da sauransu wada umman istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kirayi duk wanda kuka sami ikon kira dan ya taimaka muku in dai da gaske da cikin da'awar ku cewa manzon Allah ya kirkiro alqur'ani to shi Allah ce fa in lam yastajibu lak in ko bisa amsa maka ba game da wannan kalubale sun kasa ansawa kuma sun ki sun imani fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum to ka sani cewa kadai wato ainihin suna bin soye-soyen su wai da masu tun da su ba na kuɗin ba an bari ya zaga na ga sau ne zai zai zaga da bakan leda ya kamata kowa ya bayar musamman da duk wanda muke yi da hudu da shi da Allah ya bayar ko min kantarsa ko wanda muke yi da hudu da shi fa'alam annama na afuwa ka sani cewa kawai son zukatan suke bi don ba haka ba ai riga an kai su bango ko ba haka ba sai Allah ce ka ga na hada wata ayar da wata ba ita ba sai yanzu na gane cewa ba haka fa in lam yastajibu lakum fa'lamu anna ma unzila bi ilmi Allah ne wata wa an la ilaha illa hu fa la antum muslimun amma wannan ba ita ce waccan ba wannan wanda tambaya take fa in lam yastajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna allaha la yahdi al-qawma wannan ayat da take kafinta qul fa'atu bi kitabin min indillahi هو أهدى in أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك وتقولنا في سورة القصص كده kun gane ko ka ce da sun fa su kitabin min indillahi wa ahda minhum kamu ku zo da wani littafi daga wajen Allah ko huwa ahada minhuma wanda yafi alqur'ani yafi at-taura zama shari'a tunda kun ki koyi da alqur'ani kun ki koyi da at-taura to ku kawo wani littafi daga wajen Allah ba shi ba alqur'anin ba ita at-taura ba wanda kuke ganin ya fi shari'a in kun yi haka attabihu ni ko zan bi shi in kun tusar kina har daga kuke sai Allah ce fa illam sajibu naka amma in musa an maka ba cikin abin da ka kalubalance su na kawo wani littafi fa alam anna ma yattabi'una ahwa'ahum to ka cewa suna bin soyayyen zakatan su wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah ba ko mafi fata abin kasa sama da wanda yake bin son zuciyarsa ba tare da shiga daga wajen Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah ba ya shirya da mutanen da suke azzalimai abin da ayatu ke nufi kenan wallahi wa'ala al-istijaba na nufin amsawa kalubalen in ko ba su amsa kalubale ba su yi imani da shi in ko ba su amsa kalubale ba ko ba su yi imani da shi ba to ya zama kenan son zuciya take bi akwai galibin tambayoyin da an yi ta maimaita su a baya maimaita mai yawa na haka zan hukunci da waɗanda ba maimaita su matsayin dalibai matan aure waɗanda idan malamin su baya da lafiya sai su yi gayya su je su dubo shi ya wani kafa bai halatta ba idan malamin magidanci ne yana da iyali ya halatta su je idan sun je sun shiga yadda matar tashi suna duba shi da jiki suna suna bai jajanta wa matar kuma in su taro ne ba wai sai sun shiga daki sun gasha cikin wani hali ba su ga yadda shi ba su yi laifi ba sai wata daga cikin kungiyar direbobi masu manyan motoci suke tambaya kan abu biyu abu na farko musamman wanda suke dan tanka ta mota ta mai bayan sun yi lodin mai kafin su kawo a hanya sukan sayo itace su tsoro a sama don su zo su sayar bayan kuma gashi an ba su kudin lodin mota na daukan mai wannan ya halatta ko bai halatta ba amsa anan ya halatta idan da izinin mai motar ko mai motar ya sani bai hana ba ya kamata a nemi izinin sa tunda wannan ya shafe su ne su bai shafi mai mai ba aiki mai mai ba a rige shi da komai gudan dolo ita ce a sama abin zai shafi mota ne tunda an kara mata nauyi a kanta wanda karin nauyi na da alaka da wato injinta da kuma tayoyinta dan za su tafirantu da abin da aka kara ko da kilo ɗaya ne ko biyu balantana in ya kai kilo goma ko ashirin ko talatin ko sama da haka nauyin abin da haka a nan gurin abin da za a yi izina shi ne yarjewar mai mota ba wanda ake ɗaukan wa kaya ba na mai shi ba ya da hurumi a ciki mai mota ne ke da hurumi sannan sun yi tambaya ta biyu kan ragar mai da suke yi su sayar kamar drum ɗaya ko drum biyu wannan kan haramun ne bai halatta ba amma wasu na bada uzuri da cewa yawanci waɗansu masu motocin ba sa yin ka'ida da direba sai abinda sai ga dama suka san mishi to shi mai mota ai shi ne cuce ka ba mai mai ba dan mai man daban da mai motar dan mai za ka saci man mai mai dan mai motar ya cuce ka sannan ko da mai din na mai motar ne kuma ya zanto ba ba ku yi ka'ida ba to wa ya hana ku yi ka'idar ya kamata ku yi ka'ida domin yin wannan ka'ida shi ke sa a zauna wani baya cutar wani bisa ga ka'idar la zarara wa la dirara ka ce da shi wajibi na ne in tsare maka dukiyarka kar in yi ganganci da motarka kar in fada kwazazzabo a guje da motar za ta cutu kar in yi overload kar in saci kaza kar in yi in yi ƙaryar kayan gyaran da ba riga an yi su ba in rubuto da fitai na babu gaira babu dalili amma wajibi ne kai kuma ka bani haƙƙi na da ya dace da aiki na sawa'un sati sati ko duk wata ko duk lodi ga abin da zaka biya za a ba maka wajibi ne ai wannan idan an yi yarjejeniya mutum ya baka haƙƙin ka wajibi ne ka tsare masa wancan idan an ƙi yarjejeniya ya hana ka haƙƙin ka to kai bai halatta ba ka tuce shi sai dai ka bar aikin ka nemi wani wanda za ku yarjejeniya da shi domin idan aka ce ya halatta ka cuce shi to menene gurgurdan abin da zaka cuta tsakanin ku da Allah shin mutum na iya daukar daidai abin da yake guminsa yan mukaddara gumin ka ya kamata ka samu naira dubu biyar ne fa da waya ka hakura da dubu biyar sai ka dauki dubu goma in dubu ɗaya ya kamata ka dauka da waya ka hakura da dubu ɗaya sai ka dauki dubu biyar da ɗari biyar to kaga wannan kuma ya zama zalunci gaba ɗaya dai abin da yake ɗaya bai albarka a cikin harkokinmu musamman na abin da ya shafi transportation harkokin zirga-zirga sawa'un motar fasinja ko motar ɗaukan kaya ko kura ko trailer ta ɗaukan mai ko ta ɗaukan kaya hatta mai mashin ɗan a atafa abin da ke kawo rikin albarka tsakanin mai abin hawan da mai yi masa haya ɗin yawanci rashin adalci rashin adalci to shi ke kawo kowane irin rashin albarka a cikin abin da ake samu duk wanda yake son albarka a cikin al'amuransa to zai adalci da haka anan ya yan uwa musulmi ya kamata ko kungiyar direbobin yadda kuke da kungiyar a asalin ana yin kungiya da ta kare bukatun 'ya'yanta to sai ku yi kungiya ku duka wani lokaci ku gabatar da koke-koken ku ga kamfanoni ko ɗaiɗaikon alhazan da kuke wa aiki a yi wata yarjejeniya ta bai tsaya ga mota iri kaza aiki iri kaza wanda ku direbobi ba za ku cutu ba sannan kuma su masu motoci ko kamfanonin ba za su cutu ba kuma a nan a saboda zalunci na mutane yin wannan ɗin sai ka ga ya kasa ya yi wahalar yiwa musamman a kasashe irin namu to amfanin gwamnati a ko ina a duniya don ta shiga tsakiya ta hana wani tuwa ne yadda da akwai ma'aikata tun daga mataki na jiha har na tarayya akwai ma'aikata na transportation wanda ke lura da zirga-zirgar ababen hawa ma'aikata ta musamman da ke kula da sufuri to ya kamata ita ce za ta shirya wannan yarjejeniyar a mataki na tarayya ko a mataki na jiha yarjejeniyar da mai mota ba zai su ba dare ma ba zai kwana ciki ba da ko kuma kun direbobin a yanzu in kuna son wannan da gaske za ku iya yin haka ta hanyar uwar kungiyar ku ku kai kuka ga gwamnatin a fara da jihohi in ma gwamnatin tarayya ta ki jiha kaza ta yi jiha kaza ta yi har abin ya zo ya zama uniform a mataki na tarayya to amma kamar da na faɗa kowa na son su dan uwansa shi wani direban ba son a yi wanda yarjejeniya da yadda ana cikin yarjejeniya to ba zai bukatar ba za ta biya ba shi haka yake gani to ko bai sani ba kauce wa ya dan ma bai tabbatar ma biyan bukatar ta kama dan zaka zalunci ne ko a zalunce ka a cikin kowanne babu albarka cikin abin da zaka samu ko cikin abin da shi abokin gurda kai samu ka'idar musulunci ita ce la darara wala dara haka ake yawanci a wurin yaran yara a kasuwa su da iyayen gidansu sai ka kana da ka a kasuwa shi zai fita tun karfe tara kai ba za ka je ba wani sai da azhar ya yi maka harkokin kuɗi amma kuma baka ba shi cikakken haƙƙinsa yau shekara goma yana tare da kai amma ba ya da wani mashin da arziki tare da cewa a kowane wata kila cinikin miliyoyi kuke kai da shi kuma shi ne mai lissafin shi kastomar suka sani inda za a zo so goma shi za a gani kama a ganka so ɗaya to a nan wurin kaga ya kamata ku yi wata yarjejeniya da ba su suwa za ka ba shi abin da ya kamata wannan sai ta sa ya tsare maka dukiyarka kai kuma wanda aka ƙi yarjejeniyar ya kamata kai ma ka nema a yi dan karka ce tun da dai ba a biya na haƙƙi na nima bale rinka ɗauka dan wajen ɗaukar fa ba za ka iya kimantawa daidai ba ba wanda zai zo ɗauka ya ɗauki wai daidai wa halarsa ƙarya ne sai shi dan ya kawata masa ya kamata ya yi kaza ya kamata ya kaza sai dan ya yarda ya baka tawili ɗari ɗaya dan ka faɗawa cikin haramun yace yo ai kai kai ne ma kake nemo kuɗin shi da kawai yana kwance a gida mai yake haka shaidan zai ce da kai shaidan na iya ce maka yo ai yadda wani ya samu kaza ya kamata ni ma in samu kaza shaidan na iya ce maka kowane irin tawili to wannan kuma ba za ka fita ba a gaban Allah ranar tashin kiyama kuma abin da za ka samu ba zai taɓa yin albarka ba matukar kai za zaka kimantawa kan ka dauka ba tare da yarjejeniya ba ba bauta kake ba dan da ba za ka tsaya ku yi magana da mutum da mutum ba sannan su koma sai yaran gidan ya kamata su ma iyayen gidan kenan su sani cewa cutar su cutar yaran gidansu da suke yi ba za ta amfani su da komai ba kai masa adalci shi ne zai sa ya rika jin cewa shi ma mutum to da haka dai waɗannan ma'amaloli ne na rayuwa gaba ɗayan su da ya zama wajibi jama'a su gyara su da kansu a gurgurdan matakin imani sannan kuma gwamnatoci kuma suna shiga ciki illolin gwamnatoci a Najeriya ko a kasashe ma irin namu kasashe masu tasowa ba ruwansu da bukatar talakawa sun fi kallon bukatar mawadata sama da bukatar talaka yawanci gwamnati ba za ta tsaya ba ta kare wa lebur da yake aiki a kamfanonin tare da koda kata haƙƙinsa daga cewa ba a wahalar da shi daga cewa akwai wata kwakwarar diya idan da mashin zai ji masa ciwo daga cewa akwai ka'idar sallama daga aiki ko dakatarwa ko holaswa Wanda ba za ta cuci shi talakan da yake aikin ba ta ga cewa akwai kaza ta ga cewa akwai kaza galibi gwamnati ba ta lura da wannan ita in dai za ta samu alba za ta sami wato harajin ta kan kari magana ta riga ta kai sannan ba ta lura da haƙƙin su kansu yan jihar sawa'un ma nan jihar Kano ne ko jihar Katsina ko Jigawa ko Kaduna wajen ganin duk wanda za a ɗauka wannan aikin da zai to lalle ya kasance dan jiha ne sai fa in wannan kwas din babu dan asalin jiha da ya iya shi wani aiki ne na kwarewa da a jihar babu mai wannan certificate din to sai a nema a jihar da suke makwabtaka da wannan duk wanda yana daga cikin abin da zai mutunta al'umma yana kunshi amma za ga an sa mutum ya zama kwamishina na ciniki da masana'antu ko ministan ciniki da masana'antu bai ma san adadin masana'antun da ake da su ba in ma an tambaye su bai san wuraren da suke ba in ba ya san wuraren da suke bai san abin da suke antawa ba productivity din ba yawan abin da menene duk bai sani ba quality din abin ko quantity din abin da suke duk bai sani ba adadin ma'aikata yan asalin jiha da wanda suke bakin haure duk bai san wannan ba wani ka'ida aka ba ke daukan su ana cutu su ko ba a cutu su duk bai san wannan ba ko baya san baya san wannan ko baya bin hanyar da san wannan haka zai kada hukunta ko ya sauka ko a sauke shi haka minista zai shekara wata ko shekara biyu ko biyar da rubi ko a sauye su ko a sauke shi ba tare da ya san komai ba akan wannan ko ba ma ya neman ya sani ko ma'aikata ce guda da take da bajet da ma'aikata da motoci da kayan aiki daga kuɗin talakawan da su ya kamata a yi wa aikin ko ba a zuci to wannan yake musibar da muke ciki shugabanci ya zama luxury kawai mutum sai zai samu wani mukami don ya more amma ba don ya amfani jama'ar da yawa kaɗan ne daga cikin kwamishinoni a ma'aikatu da za su tsaya suna bin diddigin ma wai aikin su ko da aka kafa su dan su suke ko abu suke da ba shin sun san aikin ma shin wane ne wanda zai taimaka musu a ma'aikata wajen cimma manufa kaza wanda su dace da manufar gwamnati kaza ko manufar gwamnati kaza wanda zai tabbatar da adalci ba wanda yake tunanin wannan galibi sai yan kaɗan cikin ma'aikata to wannan ita ce illar da za ta sa kullum jama'ar mu za ta zama a dakile wannan cutar cikin mu'amala dole ne a rayu a cikin waɗannan al'amura da muke rayuwa dole a hau motar haya dole motar da kotar da kaya dole a samu direban da zai dauka dole a yi kaza dole a yi kaza to tunda dole a yi kaza din ya zama larurar rayuwa dan me ba za a tsaya a tsara shi bai da ba za ka shi ne ba zan cuce ka ba amma wannan akwai tunanin mu na Hausawa na arubi an fi samu kaidar Bahaushe yana ganin arubi an fi samu amma haka kai kowa tsaya a bashi dai dai a hankali ba zai yi ba inda za ka kawo lemon kwaya goma ga mutum goma a zaure ka ce kun ga lemon nan guda goma ne adadin ku in ba an yi wa wasu ba hankalin su bai kwanta ba to a cikin wawa sannan idan aka yi rashin sa'a sai a can kwabe farantin wani adadin lemon ya faɗi gangara kwata kaga ya ragu dole wani ya samu wani ba zai samu ba saboda wannan kira ta a rubutu an fi samu <laughs> wallahi akwai abokin da kwarai da gaske ko a ina ne ko haka za ka gani da manyan da kananan don haka ake yanzu inda za a ce gwamnan Kano da sarkin Kano za su yi tafiya zuwa wata kasa daga cikin kasashen musulunci an musu gayyata ta musamman Saudiya ko Kuwait ko wani wuri amma ana bukatan yan rakiya to fi kowa ma da rakiya ne da dan majalisa da ciyar na local gwamnan da darakta kowa ma da rakiya ne rubuci yiwu za ka ga mutane ba ma tunanin inda za mu je mashin za mu yi abin kunya ko ba za mu yi ba Allah rufa wada dan haka dai ina kara ku muku hukun yadda direbobi cewa ku yi abin ku bisa ga yarjejeniya itace da kuke dauka inda sanin iyayen gidanku wannan ba ku da laifi amma mai da kuke dauka ba zan ma ce kuke dauka ba sai kuke ha'intar mai shi ku zirare drum biyu ko drum ku sai wannan haramun ne haramun ne haramun ne ina ga masu karban taimako sun kammala karba sun yi yaki an kammala karba kuna kwan gadon kaya a kano mai ba da taimako an bar kolon ko gurbin da zai sa sunansa adireki wato unguwa su kenan lambar waya wato lambar waya su kenan yana da ita kudin shigarwa da ya alkawali wato a kowane wata zai rubuta adadin ko nara dubu daya ko nara dari daya an gane ku a wata to daga nan wurin nan sunayen wata ne idan ya biya na wata kaza za a sa masa hannu shi ya biya na wata kaza kuma suna da rijista a wajen su kai kana da rekod a wajen ka kuma suna da rekod a wajen su to wannan kati kamar da na faɗa cewa sun kawo wani adadi za su raba shi ga wanda yake da sha'awar yabo wannan hanyar ta ka'ida wanda kuma shi abin da yake so shine sai an an zauna ta mai wanda irin wannan kila sau ɗaya ne a wata ko sau biyu a wata gurgurai da suka iyakance za a zagaya da akwai suna yaje mana shi ma wannan duk za a yi za a yi wannan za a yi wannan da abu ya kowa dama akwai wanda shi yake ganin wannan za ta fi hutar da shi akwai kuma wanda yake ganin wancan za ta fi masa sauki shi yasa za a haɗa dukkan hanyoyin guda biyu da haka yanzu bayan an yi sallah ko wanda yake sai ya karɓi fom zai zo daga nan gaba zai samu sai yan kwamishin kuma za su ba shi fom za su rubuta sunan shi dan ya tike ya dawo da shi daga nan zuwa ranar ta yau haka ne to kara bayanin kara bayanin sai su da kai ne shugaban kwamitin kudin sai ka kara jama'a ya yi bayani dangane da finance committee wasu abubuwa da ya tsara a na farko na san a yau gaskiya mutane ba za su wuce abin yadda ya kamata su fahimta ba ba mana ba mana ba kuma wannan mu su da Allah mai tsayin ba zai ga dubu ko ba ne su da ba ba ba ta amma an yi da kuma yake a wannan su biye sa da Allah dan gota ta baya to zai ci kuma abin nan amma kan san ko da Allah ka kace ka ba mu shekara ba mu yadda za mu kaje su san yadda za mu kashe wannan da wanda za mu idan kuma kun wata ne za ka baya to za ka tuni da kuma ka akwai kuma da wasu ah, ya ya dauka so na kuma na kuma kuma wanda in wata wata za ta ba in kuma shekara ne na ta ba za ka samu ba da wani ba sai ka bayar da sunan mamaki bai maka wannan kuma na hannunka na biyu kuma gidauniya na gaskiya mutane ba su fahimci tsarin gidauniya yadda muka gudanar da ita ba mun fara bayan da wani kashe kuɗaɗe a nan wanda zai ya zama misali da sauran jama'a an tashi neman taimako akan ba da wani ɗauki naira ashirin wani naira goma ya bara to abin da muke so dan Allah da annabi musamman mutane da wani cikin wannan mutane da suke a wannan wannan mutum sun da babu irin mutumin da babu a wannan saboda haka muna fata jama'a dan Allah da annabi sai mu kasa amsa wannan kiran nan a fatin da zai gabata muna buƙatar mu kuma an ce wani ya bada miliyan wani ya bada dubu ɗaya wani ya bada dubu ɗari inda za mu daina zuwa muna neman yara ko wani yara shi a hannun jama'a sallallahu alaihi wa sallam ce ka daidai kana ganin baka ji wani ya miko wani abu kauri ba daidai ba in ya saka a cikin leda ne an je can wajen kirgawa to amma dai ajin masu nauyi wanda an sa akwai su ko wadansu a nan cikin ko kuma wadansu a waje su yake nufin yi cewa to kuma a ce wane dubu kaza haka ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko dai abin da ya fada sama da haka ko kasar haka yana nufin wato kamar wannan ranar ta yau sun so ne su kwamitin su mayar da ita ranar da za su fara aikin su don haka suke son su fara da abu mai karfi sai kuma abu ka'idar wata wata daga baya bayan an fara da abu mai karfi in kuma na fahimce ka sakonka na biyu kana nufin tunda baka ji waɗannan ajujuwan masu karfi din ba kana son ka ji su sati mai zuwa to ina ji ne abin da yake nufi to insha Allah daga nan zuwa sati mai zuwa din kila wadansu za su aika ko dan su same ka ko su same ko su samu malam Abdullah a fatan mu dai wato samun abubuwan da za a yi dan abin da suka shafi da'awa ne da gobe wanda kuma za mu rika sanar da ku sakamakon lokaci bayan lokaci Allah ya taimaka mana Allah ya taimaki musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai